Masu sauraro, Assalamu alaikum bar da wannan lokaci, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Muhammad Awal Suleiman ne daga Daily Trust tare da sauran abokan aiki ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Gwamnan jihar Kano, Abba Kabir Yusuf ya ce daga hawa mulkinsa zuwa yanzu ya buɗe makarantu ashirin da gwamnatin da ta gabata ta rufe. ya kuma sake buɗe makarantun koyar da harkokin addinin musulunci na ƙananan hukumomi 44 da ke faɗin jihar domin samar da ingantaccen ilimi ga al'umma. Gwamnan ya bayyana haka ne a lokacin da ya karbi bakuncin sarkin bici Alhaji Nasiru Ado Bayero, wanda ya kai masa ziyarar barka da sallah a fadar gwamnatin Kano. Sanin cewa yau sabuwar gwamnatin Kano ke cika kwanaki talatin da uku da karɓar mulki, Shirin Najeriya a yau ya ziyarci jihar domin sanin a wani hali ake ciki ɓangaren ilimi kuma waɗanne shirye-shirye aka gudanar domin buɗe makarantun. Ku biyo mu sannu a hankali. Salim Umar Ibrahim ya bayyana mana gaskiyar abin da ake ciki a jihar Kano a ɓangaren ilimi tun daga hawan sabuwar gwamnatin jihar ya ma yi mana tariyar dalilan da suka sa aka rufe makarantun a lokacin gwamnatin Abdullahi Umar Ganduje da ta shuɗe. To, Malam Muhammad, wannan magana gaskiya ne daga zuwan wannan gwamnati domin ta nuna irin nata ƙoƙarin ko kuma sha'awata ga shi wannan fanni na ilimi. Kamar yadda ka faɗa, gwamnan jihar Kano tabbas ya nuna aniyarsa ko kuma ƙudurin gwamnatin wurin ganin cewa ta buɗe dukkanin makarantu da aka rarrafe su wasu kuma tabbas gwamnatin da ta shuɗe ta mai girma abdullahi umar ganduje ta rufe wa'annan makarantu ne a kan dalilin cewar akwai al'amari na rashin tsaro da yake shanshanar wannan yankuna da makarantu suke wanda ake ganin cewar su ɗalibai da suke wa'annan makarantu suna cikin hatsari wannan shine dalilin da ita gwamnatin da ta gabata ta bayar na cewar ya kamata a ɗebe waɗannan yara daga wannan wuri domin komai zai iya faruwa kuma ya kamata a gujewa abin da zai iya zuwa ya dawo kamar yadda na faɗa a baya an rufe wa karantun saboda sha'anin tsaro to amma sai aka umarci iyayensu da su mayar da su makarantu na jika ka dawo wasu kuma aka musu transfer waɗanda suke da nisa da aka musu transfer aka mayar su makarantu waɗanda suke kusa da gidajensu ko kuma kusa da ƙananan hukumomin da suka fito wannan tsari shi ne aka yi a wadan lokaci yayin da wasu kuma suka koma can gidajensu wanda suke nisa suke da nisa da makarantun kwarai sosai suka koma can gidajensu domin a sama musu wasu makarantun na kusa su ci gaba da karatu. Na'am. Kamar yadda kowa ya sani akwai makarantun Islamiyya ɗin ko kuma makarantu na eh, da za mu ce na eh, ilimin addini na Musulunci da muke da su a ƙananan hukumomi kimanin 44 da ke jihar Kano. Kuma baya ga su muna da na gwamnatin tarayya waɗanda aka yi su tun zamanin lokacin gwamnatin shugaban ƙasa Goodluck Jonathan. dukkaninsu wasu daga cikinsu makarantu ne na kwana haka kuma wasu daga cikinsu makarantu ne na jika ka dawo din mafi akasari waɗannan makarantu eh ana iya kiransu da makarantun islamiyya saboda karatun addinin musulunci ake koyarwa a wannan wuri haɗe da na zamani amma dai na addinin ya fi yawa su ma tabbas wannan al'amari ya shafe su wasu daga ciki an rufe din wasu kuma an an ci gaba da gudanar da su waɗanda ake ganin cewar ba sa cikin waɗanda suke da matsalolin tsaro din zai iya shafar su. To amma tunda an yi magana ne akan abin da ya shafi tsaro, ita wannan gwamnatin ta NNPP yanzu a jihar Kano waɗanne matakai ta ɗauka na daban a kan ɓangaren tsaro wanda kake ganin cewa e, za a iya ci gaba da karatun. Eh to na tuntuɓi ah, kwamishinan ilimi na jihar Kano Umar Haruna Doguwa kuma ya yi magana akan shi wannan matsalar tsaro din inda ya tabbatar da cewa za a bude waɗannan makarantu su ci gaba amma dai shi bai yadda ɗari bisa ɗari cewar matsalar tsaro din ce ta sa aka rufe waɗannan makarantu ba shi ya fi zargin cewar kamar ita gwamnati na ta shuɗe ba ta so ta kashe kuɗi a sha'anin ilimi shi sa ta rufe waɗannan makarantu don ta rage wa kanta raɗaɗin ko kuma ta rage wa kanta ɗawainiyar kashe kuɗi a fannin ilimi ɗin To amma dai na yi magana da shi kuma ga abin da yake faɗa. To mun kafa kwamiti towards that. Eh, problem ɗin shi ne dole yanzu makarantun da suke buɗe ɗin ma in ka za ka ga situation ɗin da gwamnatin jihar Kano ta ba su iso school. Wani gurin sai kai kamar za ka kuka. To balle makarantar da aka rufe ta aka zo ana ruwan damuna kwari macizai da sauransu duk sun shiga ciki wataƙila to dole sai an je an kalli makarantun an kalli class by class me yake ciki me yake faruwa sannan dole sai kwamiti sun dole da short term medium term da long term an rika da buɗe makarantun sannan ko dole sai an duba malaman da aka rufe suna ina yanzu so abu ne wanda za mu yi shi insha Allah za mu yi shi very soon amma dole sai mun ɗauki drastic measures da za su yi addressing da issue domin da mun bura gwamnati tashi to um kuma ce yara su makaranta da haka ba amma dai abu da muke shawarar shi da lallai-lallai. will ofin a as soon Eh to um, wacce gwamnatin ta rufe wasu daga cikin makarantun saboda tana ganin cewar kamar akwai matsaloli na sha'anin tsaro. Akwai tsari da kuka yi wurin tabbatar da cewa an samu cikakken tsaron? To na daidai ina son in ga maka cewa wasu makarantun da suka rufe ba su rufe bane da tsaro. Su rufe ne saboda ba su san kashe kuɗi akan harkar ilimi. Idan da da suke rufe suka rufe waɗancan da suka bari saboda tsaron sai su gyara su kuma to su waɗin alalace suke. So so mu muna da tsarin mu kuma duka makarantun zaga yawanci a cikin gari suke kuma insha Allah za mu ɗauki duka matakai domin kare rayuwa da doyin jama'a a makarantu ko a cikin gari so waɗannan ishu ɗin ishu ne waɗanda dama da kawai hawks ne ma'ana kawai a da shi dan aka yi a yawanci abubuwan nan ba sa na maye da suke faɗan su so Allah da za mu tabbatar cewa mun yi abin da ya dace kafin buɗe wannan makarantun. Na'am. To a hmm. bayan wannan tattaunawa taka da shi kwamishinan ilimi uh, Haruna Doguwa na jihar Kano a halin yanzu. ka samu tuntuɓar tsohuwar gwamnati tunda ya zarge su da cewa kamar ba sa son su kashe kuɗi ne ko kuma tsoron kashe kuɗin ne ya sa suka rufe makarantun ba matsalar tsaro ba. Eh to na yi ƙoƙarin tuntuɓar wasu daga cikin masu ruwa da tsaki a wacce gwamnati da ta shuɗe to amma dai haka mu bata cimma ruwa ba duk da dai haka amma muna da tabbacin cewar dalilin da bai wuce su ce wannan dai matsala ta tsaro ɗin ba ce ta sa aka rufe waɗannan makarantu kamar yadda na faɗa maka tabbas waɗannan makarantu mafi akasarinsu suna wajen gari suna kusa da iyakokin jiha da jiha shi sa aka rufe su na'am Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma tunin Radio. Har wa yau, ana iya jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a yau da jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Filato a kan mita 93.3 da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1 da kuma Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. Toma Dalla A farkon shirin kun ji abokin aikinmu daga jihar Kano da bayanan halin da ake ciki a ɓangaren ilimi. kuma kun ji ta bakin kwamishinan ilimin jihar Kano da ƙarin haske kan kalaman gwamnan jihar kan buɗe makarantun. Yanzu ga wani masanin harkokin ilimi kuma mai rajin ƙarfafa neman ilimi a jihar Kano da shawarwari kan hanyoyin da ya kamata a bi wurin inganta harkar neman ilimi. Sunana Dr. Musa Abdullahi Sufi. Na'am. Ah, kuma ni ne nake kula da wata gidauniya ta Alma Bahar Foundation sannan kuma ina ƙoƙarin rajin wayar da kan al'amura akan duk wani abin shafi fannin ci gaba tun da kan lafiya muhalli ilimi da haɗin ke da sauran duka wani abu a Najeriya da arewacin Najeriya baki ɗaya. To alhamdulillah to babban shawara dai ita ce game da misali idan ka kalli cewa duk wani abu da gwamnati za ta yi to ta yi shi a bisa tsari na bayanai waɗanda bincike tabbatar da su waɗannan bayanai na bincike su za su tabbatar da shin wannan lokaci ne na abu da abin nan ko ku a'a wannan kuma yana dangantaka da irin tsare-tsaren da ita gwamnati ta matakin farko wanda tsare-tsare ta yi wurin tabbatar da cewa a waɗannan tsare-tsaren idan an bi su to za a cimma nasara na abin nan so dole ne gwamnati tabbatar da cewa an yi amfani da sahihan bayanai da labarai bayanai daga bangaren jami'an tsaro da shawarwarinsu ba kawai watakila a wa abin na siyasa ba a cikin ko saboda wasu sun yi mu bari mu zo kawai nuna wannan su kada zo a samu akaki mataki na farko kenan mataki na biyu kuma ya kasance an tabbatar da isassun tsaro a wannan wurare wuraren da nake nufi a nan shine sun hada daga tun daga kan ma'ana hanyoyi da garuruwan da suke da ma'amala da ita wannan makaranta da wataƙila ma shigo da wasu abubuwa na zamani wanda za su tallafa wurin wannan misali a hanyoyi na jami'an tsaro marasa kaya Ah, da kuma su kansu garuruwan garin a yi musu horo a kan abin da ya shafi ah, tsaro yadda za su ga alamu na rashin tsaro da za su ba da bayanai sannan a kan wata irin ma wurare za a kira sannan a samar da irin waɗannan lambobi da sauran sannan mutane su rika zama lokaci lokaci ana tattaunawa a kan yanayin tsaro ko da matsala ko babu ana fito da hanyoyi sababbi domin a samu yadda za a yi wannan bangaren gwamnati kenan. A bangaren ah, al'ummar gari kuma ya zama farilla mutane su saka ido da sun zo wani motsi cikin dare da rana to su kuma su zama sun adalci cikin gaggawa sannan kuma a yi wasu 'yan kwamitoci ko akwai sa ƙara karfa musu zuwa da goyon baya wataƙila har da haɗi da gwamnatin wurin ganin cewa gwamnati ta kula da irin waɗannan wurin watakila zama da su da jin matsalolin su da ƙoƙari na fahimtar waɗannan abubuwa ya kamata sannan a cire son kuɗi daga al'amuran ya kasance garin ake kallo da ƙasar da jihar domin nuna kishiyarta. sannan iyaye su ma su kasance sun ba wa 'ya'yansu shawarwari na kula da abubuwan da za su gudanar da kuma su ma ɗaliban a horar da su wataƙila har da kwamitoci a cikin makarantun wanda za su kula da tsaro da tarbiyya da wasu abubuwa wanda duk wani abu ya taso za a iya samun labari cikin gaggawa sannan a samar da wutar mutane ne haske domin shi ma haske a wurare na hasken nan kuma za a iya amfani da wutar sola ma'ana amfani da hasken rana ko sauran hanyoyi na samar da wuta ba tare da sai an dogara da sai an sai mai ba bangaren koyarwa yana da matukar mahimmanci mu gane cewa shi duk inda malamin makaranta yake da magalamin lafiya to a ƙa'ida ma suna buƙatar duk bayan wata shida a yi musu horo na musamman akan sababbin hanyoyi da dabaru inda za su gudanar da ayyukansu so da haka malamai na ilimi ya kamata a koyar da su horo yadda za su yi amfani da damar da fahimta da basira wurin koyar da yaran nan karatu su fahimta sannan samar da isassun kayan aiki da kuma kawo da wata hanya ma wacce za su taimaka su malaman idan suna koyarwar wakila wanda ya fi yara suka fi ganewa a ce akwai wata kyauta ta musamman haka zalika samar da wani tsari na kula da su malamai da suke irin waɗannan wurare su ma watakila tsari na kula da su na musamman ganin cewa suna wuraren da yake watakila ana tunani komai na iya faruwa sannan in wani abu ya faru ya kasance akwai tsari wanda ba fata ake ba wanda za a kula da su da iyalan su ba tare da sun daga gayyara ba to amma dai mafi ala shi samar da abubuwan rubutu ga yara yan makaranta samar da labirari da zaran za su yi karatu akwai gudanar da tsararruka na wasanni wanda shi ma yana ƙara ɗaiɗin cewa sannan a sa yaran kullum su kasance suna yin wani abu misali kulob kulob na karatu kulob na kula da bishiyoyin makaranta kulob kulob na tsaftar makaranta kulob kulob na tunani innovation tunanin yadda za a kawo wani abu na ci gaba misali wasu ana iya cewa su nemo hanyar da za a rage matsalar shara ya za a rage da shara su yi amfani da ita ko kuma a ce a za a yi wasu kirkiro wani hanyoyi na technology da zai taimaka wa makarantar da sauran wannan ko shi kansa bangaren tsaron wasu daga cikin yaran za ka sha mamaki in kirkiro maka wani abu to ana iya kokari a kan yara su zama sun samu abin tunani abin ko da wani lokaci hakan zai taimaka kwarai da gaske To masu sauraro da wannan bayani na Dr. Musa Abdullahi Sufi Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe, sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Ya za madadin abokin aiki na Salim Umar Ibrahim, Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.